This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan mai gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Kumel tare Muhammad Hafiz Baban da sauran abokan aiki. nike kawo muku shirin a yau ranar Laraba 29 ga watan Mayun shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da su, Hafiz ba makanin labarai. To Sarfilu, Amurka ta buƙaci Isra'ila da ta gudanar da cikakken bincike kan mummunan harin da ta kai a kan sansanin 'yan gudun hijira a Rafa. hukumomin washington da seoul sun kare atisayin soja na haɗin gwiwa da ke da matukar muhimmanci ga tabbatar da tsaro a gabashin asiya lauyan da ke kare tsohon shugaban amurka donald trump ya nemi a wanke shi a shari'ar da ake masa a new york na biyan kudin toshiyar baki to kanan labaran duniya kenan aka saurara yayin da gwamnatin shugaban najeriya bola ahmed tinubu ta cika shekara guda akan mulki kowace nasara za a ce an cimma ta fannin harkar noma kamar shi wannan na bada bashi sai dai za ka cimma duk wanda zai yi applying wannan loan din wato progressive farmer ne yana iya rubutawa da karantawa ba kamar irin manomanmu na cikin ƙauyuka ba a dai bangaren kuma majalisar dokokin najeriya ta amince da dokar maido da taken tsohon taken najeriya bayan da ta yi wa dokar karatu na uku sai biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahoton da muke dauke da su sannan kuma ta shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faru sanyin ne shirya kuma zai gabatar amma fa yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Amurka ta nuna matukar damuwa kan harin da Isra'ila ta kai a ranar Lahadin da ta wuce, wanda ya sanadin kashe Falasinawa akalla 45 da ke fakewa a sansanin 'yan gudun hijira a Rafa tare da raunata wasu 200. yayin ganawa da manema labarai kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew miller ya nuna takaicinsa bayan da suka ga hotunan harin da isra'ila ta kai ya ce yayin da isra'ila ke da 'yancin farma hamas wajibi ne isra'ila ta yi duk mai yiwuwa da rage cutar da fararen hula yayin da take gudanar da ayyukanta and we will continue to emphasize to Israel their obligation to comply fully with international humanitarian law. Mila ya ce za mu ci gaba da jaddada wa Isra'ila wajibcinsu na bin ka'idojin dokokin ƙasa da ƙasa na jin kai rage tasirin ayyukansu kan fararen hula da kuma ƙara yawan shigar da kayayyakin jin kai da ake baiwa mabukata. Hukumomin Washington da Seoul sun kare atisayin soji na haɗin gwiwa da ke da matukar muhimmanci ga tabbatar da tsaro a gabashin Asiya tare da mayar da martani ga sukar Rasha da eh, na atisayin goyon bayan Koriya ta Arewa. Wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce, ayyukan sojin da aka daɗe ana yi tare da Koriya ta Kudu da Japan na da nufin tabbatar da zama cikin shiri ne da kuma kiyaye tsarin yankin. mun kuma yi watsi da ikirarin karya na cewa harba makamai mai linzami da dpr ta yi wani martani ne kawai ga atisayin soji na bangarorin biyu da na uku ji kakakin wanda ya buƙaci da a sake sunansa ya shaida sashen koriya na biyoyi a ranar alhamis labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A ranar Talata ne aka kammala ba da bahasi a karar da aka shigar da tsohon shugaban Amurka Donald Trump kan bayar da toshiyar baki inda lauyan da ke kare Trump da mai shigar da kara suka yi zazzafan muhawara kan ko tsohon shugaban na Amurka ya ɗauki matakin sauya sakamakon zaben 2016 da ya kai shi shiga fadar White House ta hanyar da bai dace ba. Shugaba Trump ba shi da laifi, lauyan da ke kare shi Todd Blanche ya bayyana. bai yi wani laifi ba kuma lauyan gundumar bai iya tabbatar da laifin ba blanch ya yi kira ga masu taimakawa alkali yanke hukunci da ke sauraron karar da su yanke hukunci cikin sauri su kuma wanke shi sai dai mai shigar da kara joshua stinglass ya shaida maza bakwai da mata biyar masu taimakawa alkali yanke hukunci cewa trump shugaban kasa na farko da aka taba tuhumarsa da aikata laifuka na haɗin baki da lalata zaben 2016. To, na jima kaɗan Hafiz zai sake da labarai kafin nan yayin da gwamnatin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ta cika shekara guda a yau dinna akan mulki. Masu ruwa da tsakiya harkokin noma sun ce duk da yake shekara ɗaya ta yi kaɗan a gane nasarar da gwamnatin ta samu. amma akwai gyare-gyaren da ya kamata gwamnatin ta yi muddin tana son samun nasara bangaren bunƙasa ayyukan noma daga sakoto muhammad nasir ya duba mana wannan batu we will be able to feed ourselves Shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu kenan yake bayani kan kudirin gwamnatinsa wajen bunƙasa ayyukan noma inda yake cewa ya kamata 'yan Najeriya su kasance masu iya ciyar da kansu za a ƙara farɗa yawan ƙasar da ake nomawa za a baiwa manoma bashi mai sauƙin kuɗin ruwa kuma maras kuɗin ruwa za a tanadi motocin noma na zamani inda a ƙarshe yake cewa Najeriya sai ta zama mai fitar da abinci waje. Nigeria will become net exporters of food. yanzu da yake shekara ɗaya da soma ragamar gwamnati masu ruwa da tsaki kan harkar noma na ganin cewa shekara ɗaya ta yi kaɗan a iya gane nasara ko akasin haka amma dai akwai wasu abubuwa na dubawa ga tanadin da gwamnati ta yi ga ayyukan noma farfesa abba gambo mai bayar da shawara ga gwamnonin najeriya 36 akan ayyukan noma na ganin akwai wasu abubuwa guda uku da za a iya kallo a zama abubuwan fata ga ci gaban noma a najeriya ƙarƙashin wannan gwamnatin farin farko dai ba taɓa samu a ce an yi emergency akan shi harkan abinci ba sai a wannan gwamnati. Na biyu kuma da ana kiran shi ministry na harkan noma dinnan noma da rural development wato da karkara haka ko? sai yau zai ce ba haka zai zama ba zai zama ministry ne na harkan gona da kuma na a kashe yunwa na uku kuma sai aka samu wani kwararrewa. mai suna senator abakar kyari aka ba shi minista. To yanzu abu guda uku kacal ɗin idan mutum ya ce maka na san matsalan ka kuma in sha ma Allahu zan yi wani abu to kaga an samu ci gaba. Ba kaman da irin an san ba an san matsalan ne ba mu sani ba ba san matsalolin ne ba mu sani ba. Gwamnatin a cikin wa'adin da ta yi na shekara ɗaya ta kaddamar da wasu ayyuka da suka hada da shirin bayar da bashi na kayan noma ga manoma sai dai manoma na ganin babban kalubale ga wannan shirin shine yanayin tsadar rayuwa da jama'ar kasa suka tsinci kansu a ciki. kamar yadda shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoma ta najeriya harishin jihar sokoto jamilu sanusi muhammad ke cewa kurakuran da muke gani a kan shi shine a yanzu halin da ake ciki in ka ce za a buga kayan noma za su kama na hekta ɗaya za su kama kila dubu ɗari hudu ko ɗari uku da tamanin to in ka ce manomi ya ba da rabi ƙaramin manomi to sai ya baka kusan dubu ɗari da tamanin ko zuwa dubu ɗari biyu shine rabi to in ka ce wanda za ka taimaka ma karamin manomi sai ya samu dubu ɗari biyu wannan kuskure ne babba to mun ji shi minista ya yi bayani cewa bisa ga wannan ya yi la'akari da halin da ake ciki kowane manomi ba zai wuce biyan naira dubu goma sha shida ba sai a bashi kaya na rabin hekta wani manomi kuma malami mai koyar da ayyukan noma a makarantar koyar da dabarun noma ta sokoto yahaya sa'idu isa ya ce lalle gwamnatin najeriya ta fara kaddamar da ayyuka da zumar bunƙasa ayyukan noma amma babbar matsala ita ce manoma na hakika ba su ma san ana yi ba inda ya bada misali da kamar shi wannan na bada bashi wanda yake sai dai zaka cimma duk wanda zai yi applying wannan loan din wato progressive farmer ne ko kuma manomi ne wanda yake cewa yana iya rubutawa da karantawa ba kamar irin manomanmu na cikin ƙauyuka ba na biyu kuma shi wannan agricultural mechanization shi ma da aka kaddamar shi ma an kaddamar da shi ne kawai amma har yanzu babu wani abu da za a ce gashi gwamnatin tarayya ta fidda da sunan ta fidda shi ko a yanki yanki ko a jiha jiha wanda mutanen da ke wannan noma za su je domin su samu wannan garabasa su yi amfani da ita wurin bunƙasar da shi wannan noman da ake yi yanzu da yake shekara ɗaya ta ƙare daga cikin wa'adin shekara hudu na gwamnati masu ruwa da tsaki sun yi amanar cewa akwai bukatar a sa ido sosai ga abubuwan da gwamnati ta ce za ta yi a gani shin za a yi su ko aka san haka ko kuma wani mataki ya kamata a ɗauka muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya To a gaida Muhammad Nasir har yanzu duk kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya. Majalisar Dokokin Taiwan ƙarƙashin 'yan adawa ta yi garan bawul ga wasu dokoki da ke baiwa 'yan majalisar ikon yin bincike kan gwamnati da ke karkashin shugaba Lai Chin wanda ya hau kan karagar mulki a ranar 20 ga watan Mayun da ya wuce. duk da zanga-zangar da aka kwashe kwanaki ana yi da ɗaruruwan jama'a suka yi ta ranar 17 ga watan mayu jami'in adawa biyu da china friendly kumtang ko kmt da karamar jam'iyyar taiwan people's party ko tpp sun yi amfani da haɗin gwiwar rinjayen su don amincewa da yarjejeniya a ranar talata kudurin dai yana buƙatar shugaban ƙasa ya sanya masa hannu kafin ya zama doka a inda jam'in kmt da tpp suka sha yin muhawara cewa kudurorin za su tabbatar da bin doka da oda da kuma baiwa majalisar ƙarin iko don auna cin hanci da rashawa yunkurin da suka yi na zartar da kudurorin ya janyo cece kuce a tsakanin kungiyoyin fararen hula da na ilimi daga ƙarshe har yanzu jihar texas ta amurka na fuskantar matsanancin yanayi bayan da akalla mutane 25 suka mutu a wani mummunan yanayi a ƙarshen makon da ya wuce da aka yi bikin tunawa da ranar tsofaffin sojojin amurka wata iska mai karfin gaske ta lalata yankin tare da katsewar wutar lantarki a biranen dallas da fort worth mahaukaciyar guguwar ta kuma yi sanadin mutuwar mutane a jihohin oklahoma arkansas kentucky missouri north carolina da kuma virginia a gundumar cook da ke jihar texas mahaukaciyar guguwar ta kashe mutane bakwai a wani wurin shakatawa a ranar asabar a cewar jami'an yankin Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da dokar maido da tsohon taken Najeriya bayan da ta yi wa dokar karatu na uku. To sai dai wasu 'yan majalisar sun nuna takaicinsu kan wannan mataki da majalisar ta ɗauka. Kamar da za ku ji a wannan rahoton da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta haɗa mana. Wannan doka ce da 'yan majalisar suka bata muhimmanci da kuma hanzarta amincewa da ita a cikin kwanaki biyu kacal kuma shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Ukwai Yami Bamidele shine ya ɗauki nauyin dokar maido da tsohon taken najeriya Wanda 'yan majalisar ke ganin haruffan da aka yi amfani da su a cikin taken suna da ma'ana sosai kuma zai karfafa gwiwar al'umman kasar wajen ƙaunar juna da haɗin kai da kuma kyautata zamantakewa a tsakanin su Sanata Rufa'i Hanga yana cikin masu wannan tunanin. Wacan wanda aka kawo mana dicen yankin kalmominta ba su dace da mu ba sojoji ne suka kawo ta suka cire mana ta asali wacce wadda za ta kawo zumunci da danƙon zumunci ta da uwantaka ita ce ta daɗin saboda abin da take faɗa cewa ana girmama najeriya ƙasar mu. kuma tana cewa wato mun dogara da yan kuma za mu zama yan uwan juna kuma ba za a zalci kowa ba ba zalunci akan kowa a wadda wannan take faɗa kenan to wancan kuwa kawai wani biki ne da wani dalili da soja ne kawo ta saboda kishin kansa ya ga ganin kawai sai ya kawo don yana jin haushin wannan ta da ko wani dalilin sa mu sani ba To amma dan majalisar wakilai Muhammad Shehu Fage ya yi suka ne kan matakin da aka ɗauka na maido da tsohon wakar ƙasar ko kuma taken Najeriya inda ya tsokaci cewa. Wato rashin sanin ciwon kai ne ma na farko kan shi ma da aka kawo wannan maganar gaban majalisa a wannan halin da ake ciki na yunwa na fatara na rashi da sauran abubuwa makamantan wannan da a ce shugabanninmu sun san abin da suke yi a wannan gabar musamman irin wa'annan kudura-kudura ba kudura-kudura ne da ya kamata a ce an kasu ma gaban majalisa har majalisa ta zauna ma ta saurara ni ina ganin abin da yake gabanmu a yanzu a matsayinmu na masu yin doka a kalli dokoki da za su amfana wa talakan kasan nan musamman akan abin da ya shafi harkar rayuwar shi ta yau da gobe da kasuwanci da sauran abubuwa makamantan wannan. To sai dai sanata Mustapha Habib daga mazabar kudu ta yamma na jihar Jigawa ya yaba ne da matakin da majalisa ta ɗauka. Na goyon baya don shi na tashi da shi tun ina yaro. Nan gwada mun wakar. A Najeriya we healthy uh, our own mother dear <laughs> native land. Wannan tsohon taken Najeriya dai wata baturiya mai suna lilian James William ce ta rubuta shi a lokacin da Najeriya ta samu 'yancin kai a 1960. an daina amfani da ita a shekara 1978 bayan da aka samo wani sabon take da wani ɗan Najeriya mai suna Ben Odiase ya rubuta. dokar maido da taken na jiran sa hannun shugaban kasa bola ahmed tinubu Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wanda yanzu agogon a nan Washington DC yake cewa karfe ɗaya da minti goma sha shida na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Baki mai yanka wuya. zaren da ya hau ya yi maganar an cire tallafi wanda an cire tallafi ba a shirya ba. Da janye tallafin man nan da shi kasuwar janye hannun tallafi na gwamnati a cikin kasuwar hada-hada ya sa farashin kaya ya tashi ya yi tashin goron zabo ya kai kashi 38 cikin 100 wanda bai ma san maganar dala ba a kasan nan kowa ka taba zai ce maka dala dala dala dubukan da aka yi da ita a baya kusan na yanzu ya fi tsanani rashin tsayuwar farashin waje daya saboda shi ma an ba da dama a gwamnatance cewa dalar ta yi wa kanta farashi kudaden ma da ake biya ya fi man da muke sha da sai a fara duba a ga menene man da mutanen najeriya suke sha nawa ne ake ake kashewa kudaden ma suwaye ake bawa mutane so suke ma dalar ta dawo ma yadda wannan gwamnati ta same ta kuma ana ga har abada an yi bai bai bale bane ta dawo ma'ana ta dawo 700 750 jama'a assalamu alaikum a yau laraba gwamnatin shugaban najeriya bola ahmed tinubu take cika shekara ɗaya cif a kan karagar mulkin kasar bayan rantsar da ita a ranar 29 ga watan mayun bara to sai dai babban abin da haifi jan hankalin 'yan kasar kama daga masu fashin baki 'yan kasuwa da ma sauran al'umma shine yanayin matsin tattalin arziki da ake fama da shi a cikin wannan shekara ɗaya ta gwamnatin wanda wasu masana suka ce ya samo asali ne tun daga ranar farko da aka rantsar da shugaba tinubu inda ya ba da sanarwar janye tallafin man fetur a yau za mu soma matashiya ne da masani tattalin arziki kuma malami a kwalejin fasaha da kere-kere ta jihar kano dr gazali ado dangane da matakan da gwamnatin ta dauka da kuma abubuwan da suka haifar da janye tallafin man nan da shi kasuwar janye hannun tallafi na gwamnati a cikin kasuwar hada-hada sun janyo abubuwa misali a najeriya yanzu saboda waɗannan abubuwa da gwamnati ta yi guda biyu ya sa farashin kaya ya tashi ya yi tashin goron zabo ya kai kashi 38 cikin ɗari. kuma masana ma suna harshashen zai iya karuwa saboda rashin tsayuwa na yanayi na farashin dala da naira a kasuwannin hada-hada. Kace da bai kamata a ce ranar da aka rantsar da shugaba Tinubu biya sanar da magana janye tallafin nan ba. Da ya kamata a yi eh, eh abin da ya kamata gwamnati ta yi da sai ta fara dubawa tunda ana ta koke a kan kudaden ma da ake biya ya fi man da muke sha da sai a fara duba a ga menene man da mutanen Najeriya suke sha nawa ne ake kashewa kudaden ma suwaye ake bawa sannan sai a zo a ce eh, tunda a lokacin ana ta maganar kamfanin dangote ya bude ah, zai fara yin mai to da sai a duba a gani a haɗa gwiwa da shi kamfanin dangoten a ga lita nawa zai iya samun mana in ba idan ma shigowa da shi za a yi lita nawa ne idan aka duba sai gwamnati ta yanke ta ga iya kashi nawa za ta iya tallafin misali idan an gane lita nawa ne 'yan najeriya suke sha nawa ne kuma ya kamata a kashe akan tallafi to sai gwamnati ta ce ga iya abin da zan bayar kaga gwamnati ta riga ta san yawan mai ta san nawa za ta kashe ta san kuma nawa ne za ta bayar tallafi to amma yawanci masana ta arziki suna cewa wannan abin da aka yi ba a yi shiri ba ba a yi bi tsari madaidaici ba to shine ya dada ta'azzara matsalar. Za a iya cewa zancen canjin dala da rashin daidaitaccen farashi ko manufa na folisi na gwamnati da gaggawa wajen wajen ya tallafin nan kamar yadda ka yi bayani su ne kawai za a iya cewa sun asasa matsalar da ake gani ta hawa farashin kayayyaki da tsadar rayuwa? E, misali kaga banda shi ita Najeriya ƙasa ce da take ta dogara kacokan wajen shigo da kayayyaki to dama ƙasashen da suke suna fitar da kayayyaki idan da kudinsu ta faɗi ciniki suke yi. yana da amfani ga tattalin arziki amma kasa kamar najeriya wacce idan duk kayan da take amfani da su shigo da su ake ko na amfani yau da kullum ko kuma wanda masana'antu suke amfani da shi to idan ka karya darajar kuɗi zaka ga yana mummunan tasiri akan tattalin arzikin ƙasa kuma ina so in sanar da masu saurare cewa tun waccan gwamnatin da ta gabata a najeriya tana cikin matsanancin matsalar tattalin arziki musamman na karancin kuɗin da suke shigowa saboda kuɗin da suke shigowa najeriya an karkatar da su wurin biyan bashi najeriya ta rarranci kuɗaɗe a wancan suka a wancan gwamnatin da ta wuce akwai wani ma tsari ma da ake cewa an yi wanda kamar an jinginar da shi man fetur ɗin namu kuɗaɗen da suke shigowa ana biyan bashi da shi to kaga ita wannan gwamnatin ta tsinci kanta ne babu kuɗaɗe. Kuɗaɗen da suke shigowa sun yi kaɗan sannan kuma muna buƙatar kuɗaɗen wajen shigo da kayayyaki da ake amfani da shi wannan abun shi yasa aka samu talauci ya karu aka samu farashin kayayyaki ya tashi kaga in ka lura manya-manyan attajiran mu ma na najeriya yanzu darajar su daga na daya yanzu sun dawo na biyu amma an ce ya sake koma amma dakta maganar kuma da ake cewa ku masanan nan na tattalin arziki ku kuke cewa rage karfin ko darajar kudin kasa yana jawo hankali na FDI da ake cewa Direct Foreign Investment. ba ka ganin gwamnati bata cimma wannan abin ba misali tun da eh, investors ko masu saka jari za su zo daga ketare kuma za su zo da ah, kudin dalar nan kalilan misali kuma eh, su saka jari a Najeriya da kudi mai yawa. Eto, eh, ni abin da nake gani ai shi tattalin arziki ci gaban tattalin arziki da karuwar ah, haɓakarsa ba wai ya danganta da akan wasu ƙananan abubuwa ne a'a ya kamata gwamnati idan tana so ta ja masu zuba jari da sauransu a dole ne maganar cin hanci da rashawa a maganinsa dole maganar tsaro dinnan a yi maganinsa dole rashin wuta dinnan da wasu abubuwa wasu shingaye dole a janye su ba wai a ce gwamnati ta, karya darajar naira ba shi kadai ne zai jawo wannan ba dole akwai karin matakai da gwamnati za ta dauka domin a samu ci gaban tattalin. Idan muka kalli manufofin nan da gwamnati na tattalin arziki da gwamnatin Tinubu ta zo da su, ta yiwu su sun yi bayani tun da farko ga abin da suke so su cimma. A da ka fahimtar da nazari, a iya cewa ko da ba a zahirance ba gwamnati ta cimma wani abu na karfafa tattalin arzikin tun da wani lokaci kuna cewa akan yin wasu abu na paperwork ne kuma su ma ci gaba ne misali gaskiya maganar adalci in za a yi wannan gwamnatin kuɗin shiga ya karu kuɗin da yake tawo gwamnati tunda kaga ai gwamnati yanzu ta dogara ne ka cokan wajen tattara sa haraji da ragowa hanyoyin samun kuɗi na cin gida to a yanzu alkalima suna nunawa a haraji da gwamnatin tarayya take samu ya karu to ta mahangar samun kuɗin shiga na cikin gida wannan gwamnatin ta sami nasara saboda yanzu kacokan abubuwan da ake samu a cikin gida sun karu amma idan ka duba ta wasu mahangan gaskiya akwai sauran rana a kaba tattalin arzikin Najeriya ya dan sami targado. Nan ka ce gwamnati ta yi nasara a kudadenta na cikin gida sun karu, amma a hannu guda kuma talaka na kokawa da akan tsadar rayuwa. shi tsadar rayuwa yawancinsa idan an dan samu matsala abu ne da yake a hankali za a samu daidaito matsalar ta ragu misali kaga idan ba tattalin arziki ya haɓaka ba ya kasance muna yin wasu abubuwan a cikin gida kuɗaɗen waje suna shigo mana mu rage dogaro da dala to shine amma kowa ya sani ai din Najeriya gwamnatin tarayya da jihohi suna da kuɗi gwamnatocin jihohi yanzu abin suke samu ya linka kaga ai yanzu ya rage su kuma gwamnatocin jihohi din su tallafawa a jama'a ta hanyar taimaka musu da tallafi ta hanyar eh, karin albashi dama kuma ana neman karin albashin da kuma tabbatar da an yi abubuwan mora rayuwa ga talakawa musamman wanda suke a ƙauyuka da karkara a nan kudaden da gwamnati suke samu ya karu amma kuma wasu abubuwa wanda suka shafi darajar naira a farashin kayayyaki sun karu wannan kuwa ba wani abu bane yasa tattalin arzikinmu ya dogara ne kan shigo da kayayyaki. Masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya. Sai a tare mu mako mai zuwa don jin wani rukuni na 'yan Najeriya dangane da shekara ɗaya ta mulkin shugaba Bola Ahmed Tinubu. Godiya ga wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari. sai dadi balawe da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc to a gaida da mutan sanyin na kafin kai mu na gaba ga wannan saƙon. ku damar da kuka daɗe kuna jira ta samu. Haka ne Maryam, babban albishir ga masu son kiran waya su bada gudunmuwa kai tsaye a shirye mu. Daga ranar Litinin ashirin da bakwai ga wannan watan na Mayu, za mu sake maido da filin kiran waya don ba ku damar bayyana ra'ayi da kuma neman bayanai kai tsaye daga kwararru da za su rinka shiga shirin. A tare shirye mu na dare a ranakun Litinin zuwa Juma'a. domin samun damar bada gudunmuwa ga shirin. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Bari na sake maimaita lambar da za a kira biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas sifili kada a manta a fara matsa alamar tarawa wato plus da ɗaya kafin sa waɗannan lambobi. Banda haka kuma za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki akan ayyukan gwamnatin shugaban Najeriya Bola Tinubu da ke cika shekara guda akan karagan mulki. Muryar Amurka duniya a tafin hannunku. To wannan haka yake da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. Amurka ta nuna matukar damuwa kan harin da Isra'ila ta kai a ranar Lahadin da ta wuce, wanda ya sanadin kashe Falasinawa aƙalla arba'in da biyar da ke fakewa a sansanin 'yan gudun hijira a Rafa tare da raunata wasu ɗari biyu Yayin ganawa da manema labarai, kakakin ma'aikatan harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya nuna takaicinsa bayan da suka ga hotunan harin da Isra'ila ta kai. hukumomin washington da seoul sun kare atisayen soji na haɗin gwiwa da ke da matukar muhimmanci ga tabbatar da tsaro a gabashin asiya tare da mayar da martani ga sukar rasha na atisayen goyon bayan koriya ta arewa wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce ayyukan sojin da aka daɗe ana yi tare da koriya ta kudu da japan na da nufin tabbatar da zama cikin shiri ne da kuma kiyaye tsarin yankin. A ranar Talata ne aka kammala ba da bahasi a karar da aka shigar da tsohon shugaban Amurka Donald Trump kan bayar da toshiyar baki da lauyan da ke kare Trump da mai shigar da kara suka yi zazzafan muhawara kan ko tsohon shugaban na Amurka ya ɗauki matakin sauya sakamakon zaben 2016. da da lama raro baki da abin da ya sauƙaƙe nan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima ka 'yan da hantsi za mu sake damu da cin shirin. Domin sake jin wannan shirin da masu ran shirye-shiryen mu sai a ji shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Kafin mu sallama sashen Hausa na mika sakon ta'aziyya ga mai martaba sarkin ringim da dukkan yan uwa da iyali bisa rasuwar hajiya gwangwar rano. Ubangiji Allah jikanta ya gafarta mata ya kuma kara sarki lafiya. yanzu kamar don Muhammad Hafiz babban ta gani kawar shirin sai kuma Dadi Balawai har ma da Jimi Jimi wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku nisar fili hashin gumar ke cewa assalamu alaikum